wani abu da ke zaman kalubale ga ayyukan rundunonin tsaro a najeriya musamman jami'an tsaron 'yan sanda shine yadda manya da ƙananan makamai ke ci gaba da zamewa hannayen jama'a ba bisa ka'ida ba wanda kuma hakan ke daɗa assasa aikata miyagun laifuffuka daga fatakwal ga ƙarin bayanin da wakilinmu Lamidu abubakar ya aiko muna a wata tattaunawa da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar anambara da ke yankin kudu maso gabashin najeriya usman e gwari kan yadda suke fama da matsalolin tsaro sai ya ce a nan wajenmu a anambra state gaskiya abin da yake ya fi damunmu shine garkuwa da mutane da kuma masu aikata fashi da makami wa'annan laifuffuka guda biyu su ne wa'anda suka fi damu to amma kuma allah ya ba mu nasara har an kama a cikinsu manya-manyan masu mana wannan laifuffuka to wa'annan da aka kama a ciki kwanan nan daya a cikin a cikinsu shine mai sayar da kayan bindigogi mun samu bindigogi a wajensa sun kai guda goma sha a biyu kala-kala akwai ak-47 akwai double barrel shotgun automatic akwai english pistols akwai kuma asasai kala-kala na wayannan bindigogin da hakan kwamishinan 'yan sandan jihar anambra umar egwari ya kara da cewar rundunarsa ta kama wata mata mai ba da hayar makamai da motoci gabata gari ya ce akwai wata mai suna ngozi unora daga wani gari ana ce umunze ita tana harka da barayi masu fashi da makami da kuma garkuwa da mutane wannan karan mun kama daya a cikin waɗanda suna harka daga nan muka same ta mun same ta da motoci guda uku wanda take hawa duka aikin ta kenan ta ba su labari akan mutanen da za su kama in sun yi sun samu nasara a zo a bata nata ko kuma ta ba su kuɗi wanda za su saya wayansu abubuwan da za su yi aiki da shi kafin su tafi wajen fashi a gefe daya kuma rundunar 'yan sandan jihar rivers da ke yankin yankin Niger Delta ta tabbatar da cewar ta kama wani jerin gwanon motoci da ke raka wata gawa. inda bayan samun wasu bayanan sirri jami'an tsaro suka tsaida tare da bincika motar da ake ganin gawa ce a ciki sai dai bincikawar ke da wuya sai aka ga ɗimbin makamai maimakon gawa musta tunde ogunshaki shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar rivers kuma ya tabbatar da afkuwar lamarin sai ya ce Our men on usual stop and search apprehended uh, a vehicle, so the officers stopped it for a routine check. find out that arms and ammunition, the men arrested are five in number. yana cewa ne wani bincike da jami'ai na ke yi da suka gano makamai a cikin motar da ake tunanin gawa ce ta ɗauko a jihar Rivers ya ce yanzu haka suna tsare da mutane biyar da ake tuhuma da aikata wannan ɗanya aiki kuma wannan shine karon farko da rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta yi irin wannan kame na motar gawa ɗauke da ɗimbin makamai a jihar Rivers Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Nigeria